نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا ganin mu ko da nau'i ɗaya ne shine ma'rifatu riwayatil aba'i anil abna sanin a nau'in nau'i daga cikin ulumul isnad lataiful isnad shine riwayatul aba'i anil anil abna riwayar iyaye daga yaya wa minhu ay min jumlati wani nau'u kenan yake nufi daga jumlar wannan nau'in wani nau'i ne riwayatul akabir an al-asagir fata Allahu alaikum wa huwa akhassu min mutlaqihi wannan yafi keɓantacce ne daga da aka sake shi babu kaidi yani da aka saka babu kaidi ɗin mutlaq ɗin shine riwayatul akabir an al riwayar manya daga kanana to wannan kwa husus ne ba wai kowane nau'i na manya ba a'a manyan su ne iyaye kananan su ne 'ya'ya to kun ga wannan a khas ne daga cikin nau'i wanda yake am riwayatul akabir anil asagir yace riwayatul aba'i anil abna riwayar iyaye daga yaya was sahabati was sahabati anil tabi'in da riwayar sahabbai daga tabi'ai wa shaykhi an tilmidihi da riwayar malami daga ɗalibinsa wani hawi dalik da makamancin wannan wafi aksihi katra a wajen kishiyarsa akwai yawa me kishiyarsa an al'aba abna an aba. wannan fihi kasra wannan yana da yawa don shi domin shine al-asl aiko har imam malik yake cewa haddathani abi an jaddi wannan hada sharafun sharafun fi hadhihi al-umma wajen wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika imam malik ya fassara cewa wa innahu la dhikrun laka shine mutun yace haddathani abi an jaddi domin azzikr inda ake nufi ai asharaf daukaka ne a gare ka shi alqur'ani daukaka ne a gare ka to shine imam malik yake cewa daukakar da ake nufi shine iya wato da yi riwaya daga ubansa daga kakansa ya zama wato ga baki ɗaya sun tashi akan ilimi wannan shine daukaka huwa هو الجادة المسلوكة المسلوكة الغالبة domin shi ita ce aljada ai wato tafarki sananne almasluka wadda ake bi alghaliba mafi wato mafi rinjayen lokaci mafi rinjaye dama ya'ya fi riwaya daga iyayensu dalibi ya riwaya daga malaminsa tabi'i ya riwaya daga sahabi amma a ce sahabi ya riwaya daga tabi'i ko kuma a malami ya riwaya daga ɗalibinsa ko uba ya riwaya daga ɗansa wannan saɓanin aljadda almaslukatu galiba wa minhu man rawa an abihi an jaddihi daga cikin wannan nau'in wato riwayatul abna'i anil aba wanda ya riwaya daga babansa daga mahaifinsa to qad na al-khatib fi riwayat al-aba'i ah, wa fa'idatu ma'rifati zalik fa'idar sanin wannan ah, fa'idar sanin dukkan wa'annan anwa din at-tamyizu baina maratibihim tantancewa tsakanin martabarsu idan uba ya riwaya daga ɗa ka san irin wannan riwayar don kakka ɗauka kan cewa an yi qalb ne a cikin isnadin hmm? idan baka san wannan ba sai ka ce a ah, ta yaya za a yi abbas ya riwaya daga abdullahi dan abbas wannan kuskure akai abdullahi dan abbas ne anil Abba sai wanda daga cikin masu riwaya ya kuskure alhali mutumin da bai san cewa ai masu malaman hadisi sun san irin wannan tana faruwa abbas ya riwaya daga ɗansa abdullahi dan abba saboda in yana daga cikin irin wannan fa kaga ba za ka yi saurin cewa an yi kuskure a cikin riwaya ba wanda wannan wani lokaci wajen masu ta haƙiƙin ta fai wanda suke na hadisi wanda suke za a kawo maka asani ba lalle zama to ka taba ganin su ba ka taba ka taba jin su ba to idan babu wannan ilimin sai ka rinka ɗauka kan cewar ai wannan a cikin mahfutsar mai rubutawa ne ya kuskure sai ka je ka gyara alhali kuma yadda ka gyara ke ne kai kuskure wa tanzilun nasi manazilahum daga cikin fa'idar ka ba mutane kowane mutum ka bashi matsayinsa wannan kuma ka'ida ce ta addinin musulunci kamar yadda na ambata a cikin wancan hadisin Aisha radiyallahu anha a Tirmidhi anzilun nasa maratibahum ku ba ku ai ku saukar da mutane a matsayin su ko wani mutum ku bashi matsayin sa wa qad sannafa al-khatib fi riwayat al-aba'i an al-abna tasnifa al-khatib wa ake nufi da al-khatib al-khatib al-baghdadi Abu Bakr Ahmad ibn Thabit al-khatib al-baghdadi hafiz al-mashriq ahsanta al-khatib ya rubuta littafi fi riwayat al-abai an tasnifan ya rubuta littafi a wajen riwayar iyaye daga ƴaƴansu wato wa'in riwayoyi aka samu wa afrada wa afrada juz'an latifan fi riwayat as-sahabati an tabi'in ya kuma wato ya kuma kebance wani juz'i al-juz'u shine littafin da aka rubuta wanda yake kamar mai takarda 40 famadun shine al-juz'ul hadisi takarda arba'in ko kasa da haka shi ake ce ma aljuz'ul hadisi to dan littafi dan kankani ya rubuta shi shi ma akan riwayar sahabbai daga tabi'ai wa jama al-hafiz Salahuddin al-Ala'i al-hafiz malamin hadith ne Salahuddin al-Ala'i daga cikin malaman qarnus sami daga cikin malaman a Dimashq malaman Damascus malami ne a matabar Shafi'a ko malamin hadith shine ya rubuta shi ne rubuta wannan littafin ahkamul marasil almene ne fi ahkamul marasil na'am sai a wana aina tadlis ne ya rubuta littafi akan ahkamil marasil kuma ya yi sharhin hadisin zilyadain juz'i ka babba haka kamar yadda ya rubutu a cikin usul ya rubutu akan al'am ya rubutu akan annahi tahqiqul murad fi anna annahi yaqtazil yaqtazil fasad to namun littafin sana al marasil malamin hadis ne dai sananne a cikin malaman karnin samin yace shi ma minal mutaakhirin daga cikin malaman baya eh tunda tabakar malaman ibn hajar ne zai ce yan baya mana mujalladan kabira wato babban littafi fi ma'rifati man rawa an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sanin su waye suka waye yayi riwaya daga babansa daga kakansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qassamahu aqsama ya raba shi kashi kashi فمنه ما يعود الصغير ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي daga ciki akwai wanda abdamir a cikin jaddihi yake komawa zuwa ga shi rawi din kun fahimta kamar bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi jaddihi wanne ake nufi jaddu bahaz ko kuma jaddu hakim eh jaddu hakim shine ce alqism al-awwal ma ya'udu ad-damir alarrawi. yani ya'udu udu ila bahth amma amr bin shu'aib an abihi an jaddihi ad-damir ga waye ke komawa ya zuwa ga abihi ba ya zuwa ga shi amr ba me yasa eh jaddin sa tabi'i ne shi yasa waɗansu ai malamai suka yi suka suka ce idan ka ɗauki damir ɗin ya zuwa ga jaddinsa idan ka ɗauki cewa jaddihi jaddu amr domin sunansa amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al'as to in ka ce jaddihi yana koma zuwa ga amr ka ga muhammad kenan ko muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al'as tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ta zama to wannan isnadin hadisi ne mursal idan kuma ka ce jaddihi ya udu ila babansa shu'aib an abihi an jaddihi jaddi shu'aib shine abdullahi ibn amr to shi shu'aib ya hadu da abdullahi ibn amr waɗansu malamai suka ce bai hadu da su ba saboda haka mun kafi ne saboda haka suka ce wannan isnadin ko ta wace fuska ka dauki mirin ba za a yi hujja da shi ba ba zai sa ba an fahimta wannan farɗon waɗansu malamai ne wannan da irin sosai tunda amr ibn shu'aib an abihi to an jaddi abihi an ji ai shine ake ce waye jaddi abihi kakan amr din inda shi shi ma yanki to ai shine aha to an abihi an abihi shu'aib aha a an abihi shu'aib wannan babu iskali a ciki babu iskali an jaddi an jaddihi jaddu amr shine shine muhammad ko kuma kace jaddu shu'aib shine abdullahi ibn amr to inda ake musu raddi shine cewa an abihi an jaddihi jaddihi ay jadd shu'aib ake nufi shine abdullahi ibn amr bin al-as wanda kuma suka yi suka suka ce to ai shi shu'aib bai hadu da abdullahi ibn amr bin al-as ba aka yi musu raddi aka ce ya hadu ya zauna tare da shi shine ma tamkar kwagirin ubansa ubansa ya makanci a ƙarshen rayuwarsa saboda haka shi ka jikan nasa shu'aib shi yake kama kafadarsa yake kai shi ko ina saboda haka ya haɗu da shi ya kiyaye hadisai daga wajensa don haka isnadi ne muttasil kuma damirin ya udu ila ba koma yake zuwa ga rawi ba kamar na bahas ibn hakim yana ya zuwa ga baban rawin ne to shi yasa shi al'ala'i da ya rubuta nasa sai ya musu tamyiz ya rinja ya ce kashi na farko shine wanda yake damirin ya udu ila rawi na farko an fahimta yace wa minhu daga cikinsa kuma ma udu dhamiru fihe ala abihi wanda dhamiri yake komawa zuwa ga mahaifin ne kamar na amr bin shu'aib dhamirin yana komawa zuwa ga mahaifin amr ne shu'aib wa bayyana zalika wa haqqaqahu ya bayyana wannan ya ya tantance shi wa kharraja fi kulli tarjamatin hadithan min marwihi a kowace tarjama ya fitar da hadisi a cikin a cikin abin da aka rawaito da wannan isnadin dan ya nuna gwaninta akan ilimin hadisin sa wa qad lakhastu kitabahu al-madhkur yace ni kaina na tato nayi talkhisi shine tacowa kai kai wato ka fitar da wani wadansu khulasa in hmm, tacciyar wato takaitaccen bayani ya ciro daga cikin wannan littafin wa zittu alayhi tarajima kaseeratan jidda kuma na ƙara tarjumomi masu yawa wato me yake nufi da zittu alayhi tarajima kaseera tarjumomi masu yawa yaran su azan su a sami din an abihi an jaddihi shine yake abin da yake nufi kenan tunda kaga kamar akwai sa'id ibn al-musayyib an abihi an jaddihi shi ma na'am wani wanne wala mutan akwai wani abin da ke na galibin da zai ibn majah an isa a'a ina jin dai watakila ko kana jin ko dai yunus dai maimakon isa abu ishaq abin isra'il ibn yunus ibn abi ishaq eh? asabi an abi an jaddi a shi ma ai baya riwaya daga shi an jaddi hidin ne isra'ila ke riwaya baki tarasa. to wa aksaru ma waka fihi ما an فيه الرواية عن الآباء bi عشر aba mafi yawan abin da aka samu tasalsulin an abihi an jaddihi eh, daga iyaye wato shine abin da aka samu da riwayar uba goma sha hudu an abihi an abihi an abi an abihi an jaddihi an jaddihi an jaddihi har ya zama to goma sha hudu silsila haka gida daya har a dangana zuwa kaka na goma sha hudu an samu wannan eh a bar barrike wannan ba wani tsana ba amma watakila ko muka duba tadribin rawi watakila a samu hukumin hmm? tadribin rawi a cikin mota riwayar abai anil abna waye zai kawo akwai wanda ya rike wani misali riwayatul abai anil anil anil abna na'am fadl ibn al-abbas ahsan wani hadisi ne في في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة أحسنت وريد قلت wannan shi misalin da suke kawo a littafin mustala riwayar al-abbas ibn abdul muttalib daga ɗansa al-fadl ibn al-abbas akwai wani riwaya akwai wani misalin na'am akwai aha an ibn bakar eh haka ne an ibnihi bakr bakr ibn wa'il an sananne ne da riwaya wajen zuhuri jin almajiran zuhuri ahsan eh ahsan kware riwayar bakr ibn wa'il mashhur ne da riwaya daga zuhri ubansa duk da yake shi ma malamin shi ma yana riwayar hadisi amma bai riski zuhri ba saboda haka ya bukatu riwaya daga ɗansa ya bukatu riwaya daga zuhri amma bai same shi ba sai ya ruwaito ta hanyar ɗansa bakar ibn wa'il eh? bakar ibn dawud an ibnihi dawu a bakar afwan wa'il ibn dawud an ibnihi bakar ibn wa'il wani yana daga cikin misalan da ake da su to riwayar sahaba an tabi'in fa eh barin gani ko zan samu muku wannan arba'ata ashara nafsan din ko suyuti ya kawo Eh, gashi qala al-iraqi al-hafiz al-iraqi yace wa aktharu ma waqa lana tasalsul bi 14 aba mafi tsawon abin da muka samu tasalsulin iyaye a cikin isnadi shine uba goma sha 14 riwayatu abi muhammad al-hasan ibn ali ibn abi shine al ibn abdullah ibn muhammad ibn abdullah ibn ali ibn al ibn al ibn ja'far ibn abdullah ابن الحسن الأصفر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي عن آبائه نوعا مرفوعا بأربعة بأربعين حديثا منها المجالس بالأمانة وفي, الأب وفي الآباء من لا يعرف حاله يعني وفي الآباء من لا يعرف حاله أما أكيد مجاهيل أكيد akwai majahil a cikin a cikin isnadin ba a cikin sansara akwai wanda ba a san su ba hmm? a ba irin sanadin yan shi'a bane ba irin sanadin yan shi'a bane na'am eh za mu tsaya nan sai mu tashi mako mai zuwa ma'rifatu sabiqi wal lahiq insha Allah akwai tambaya ma nazil bari da ko kwamfuta ta ma nura da ko kwamfuta ta da Allah